لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فالمحور الرابع من هذا الحديث النبوي الشريف أيها الإخوة القرآن حجة لك وعليك قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة قال بعض السلف ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما بل إما أن يربح وإما أن يخسر ثم تلا هذه الآية المذكورة والقرآن شافع مشبع فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار وسهى هذا حديثا ولذلك قال أحد السلف فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة ومن اتبع القرآن زد في قفاه أو زد في قفاه زد في قفاه فقذفه في النار أعاذنا الله أجرنا والمحور الخامس كل الناس يغدو فبائع نفسه فمؤتقها أو موبقها فالناس غاديان هناك من يغدو للمصالح لمصالح نفسه دينا ودنيا وهناك من يغدو مسرعا لجلب المتاعب إلى نفسه أو على نفسه فمن غدا وسعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله وأعتقها من عذاب الله وسخطه وغضبه ومن غدا وسعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله عز وجل أعاذنا الله وأجارنا يا أيها المسلمين haɗuwar mu ta yau za mu shiga ne cikin hadisi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke nunawa a fayyace a fili cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ba shi abin da ake kira jawami'ul kalim jawami'ul kalim kalma ta kai tsakiya jumla gajeriya amma ta kunshi ma'ana mai fadi ma'ana mai tsawo wadda za a daɗe ana yi kafin a je karshen ta shahararren hadisin da aka karɓo daga Abu Malik Al-Haris ibn Asim al-Ash'ari Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce az-zuhur shatrul iman tsarki rabin imani ne walhamdulillahi tamla'ul mizan fadar alhamdulillahi na cika mizani na awan ayyukan bawa ranar tashin kiyama wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard fadan waɗannan kalmomi guda biyu subhanallahi walhamdulillah ko faɗin alhamdulillah ita kaɗai wato na cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa sannan wa salat nurun sallah haske ce wa sadaqatu burhanun sadaka hujja ce wa sabru diya'un hakuri haske ne wal qur'anu hujjatun laka wa alayk qur'ani hujja ne akan ka ko hujja ne a hannunka kullun nas yaghdu dukan mutane kowa na wayan gari da safe baba'i'un nafsahu akwai wanda yake sayar da kansa ya samu ko wajen aikin alkhairi da aikin da'a fa mu'tiquha ya yantar da kansa daga azabar Allah daga fushin ubangiji aw mubiquha akwai wanda yake wayan gari ya samu ko wajen halakar da kansa shine ya samu ko wajen aikata mummunan aiki wannan hadisi ya yi uwa za mu dauke shi gaba gaba na kasance zuwa gabobi guda biyar gaba ta farko da manzo Allah ce at-tuhur shatrul iman wato tsarki shine rabin imani na farko me ake nufi da tsarki sannan kuma me ake nufi da imani waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da tsarki a nan gurin ana nufin tsarkin zuciya ana nufin tsarkin hali ana nufin tsarkake kai daga dukkan abin da Allah baya so na aƙida a zuci ko magana ta baka ko aiki na gabbai duka mutumin da ya tsarkake kansa daga abin da Allah baya so ya bar shirka ya bar bid'a ya bar ma'asi to hakika ya samu rabin imani domin imanin gaba ɗayansa ko dai umarni da kyakkyawa ko hani daga mummuna yayin da mutum ya bi abin da aka ce yi kaga yayi rabi sauran rabi yayin da mutum ya hannu ya tsarkaku daga dukkan abin da aka hana shi kaga yayi rabi saura ɗaya rabin ta nan gurin kenan abin da ake nufi da as-suhur shatrul iman wato tsarki rabin imani ne wannan na nufin tsarkin rai tsarkin zuciya tsarkin hali tsarkin magana tsarkin aƙida da tsarki na aiki ubangiji yace wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kad ablaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha ubangiji na rantsuwa da rai da wanda ya halitta rai wato shi karan kansa kenan rai din da ubangiji ta ala kimsa mata shiriya in ta zanto ta shiriyan bawa ce ko ko ya kimsa mata bata in ta zanto ta batattan bawa ce sai ubangiji ce kad ablaha man zakkaha hakika ya rabota duk wanda ya tsarkake ransa wa kad khaba man dassaha hakika ya tabe dukkan wanda ya sanya wa ransa datti dukkan wanda ya tusa wa zuciyarsa datti to kaga tsarki nan wato tsarki na hissi ko kuma tsarki na ma'anawi kenan wato tsarki na hali da ɗabi'a da kuma ayyuka anan kaga ya zama rabin imani kenan ko kuma mu ce abinda ake nufi da tsarki a nan gurin ana nufin sarki na ruwa ya dace da fikihun imamu muslim a inda ya je kurɗa hadisin a cikin ingantaccen littafinsa to amma idan an ce sarki na ruwa wanda shine alwala ko wanka ko taimama a madadin su shine rabin imani to ta yaya zai zama rabin imani to a nan sai malamai suka yi maganganu daban-daban waɗansu suka ce abinda ake nufi da rabin imani a nan sallah ita ce imani din tunda Allah ya ambaci sallah da imani a cikin littafinsa mai girma kuma imam bukhari ya kulla babu cikin ingantaccen littafin sa yace babun salatukum imanukum ya kawo fadin Allah ta'ala wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum wanda wannan aya da Allah ke da ke cewa Allah baya son ya tozalta imanin ku abinda ake nufi da imani a cikin ta shine sallah to kaga ne idan mun dauki tsarki na ruwa shi hadisin ke nufi to ana nufin tsarki shine rabin sallah domin sallah ba ta karbuwa dole sai da tsarki idan mutum ya yi tsarki ne to ya yi rabi idan ya yi sallah kuma ya yi ɗaya rabin a nan gudun sai zanto fassaran hadisin as-suhur shatrul iman tsarki rabin sallah ne amma idan mun wancan na farko as-suhur shatrul iman tsarki rabin imani ne domin imani ko yi ne ko bari idan ka yi abin da aka ce yi ka yi rabi idan ka hannu daga abin da aka ce ka daina shi ma wato ainihin ka yi rabi waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da as-suhur shatrul iman a nan gudun ladan da ake baiwa mutum lokacin da ya tsarki da zai sallah ana nanninka ladan ana nanninka ladan har ya kai rabin ladan imani amma shi imanin yayin da ba a ninka ladansa ba wato sai zanto idan aka ninninka maka lada na tsarki ya kai rabin ladan da mai imani ya kamata ya samu wanda ba a ninninka ladan imanin ba wannan shine at-tuhur shatrul iman wanda wannan ma'ana tana nesa kwarai da gaske in ma dai mu ɗauki ma'ana ta farko wanda lalle ta dace da hadisin in ma kuma mu ɗauki ma'ana ta biyu wanda galibin malamai ita suke faɗa musamman irin waɗanda suka sarkafa hadisin a cikin babin alwala ko wanka ko babu tsaharin a takaice dai wannan na nuna muhimmancin tsarki sawa'un tsarkin zuciya ko kuma tsarki na ruwa ɗin ko kace dukkanin su guda biyu domin ɗaya baya wadatarwa sai da ɗaya duk mutumin da ya tsarkake zuciyarsa amma bai tsarkake jikinsa ba daga datti daga najasa to kaga ai bai yi tsarki ba ha kuma duk mutumin da ya tsarkake jikinsa ya wanke tufafinsa suka zanto a wanke a goge har yana kanshi da turare amma yana da duhun zuciya yana da mugun hali yana da mummunan harshe yana da kazantar baka to kaga wannan aiki ma bai tsarkake kansa ba irin tsarkin da ake bukata dan haka da tsarki gaba ɗayan sa abin da ake bukata sawa'un tsarki na zuciya da kuma tsarki na hali wannan ita ce gaba ta farko a cikin hadisin daga nan gurin sai gaba ta biyu a cikin hadisin alhamdulillah tamla ul mizan وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض wato hadisin na nuna falalar faɗin alhamdulillah alhamdulillah a matsayin zikiri sannan hadisin na nuna falalar faɗar subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah a matsayin zikiri duka mutumin da yake lazunta waɗannan zikiri a lokuta na zikiri a lokuta da hadisai suka yi ishara zuwa gare su koyi abin da ake kira azzikirul mutlaq da su ba tare da ya iyakance lokaci ba sawabin a zaune ko a tsaye to lalle yayi abin da zai tarawa kansa lada imma dai alhamdulillah ita kadai tana cikin mizanin awon lada ranar tashin kiyama sannan idan an hada ta da subhanallahi walhamdulillah kuwa to suna cika wurin da ya kai fadin da ke tsakanin sama da kasa ta fuskar lada wannan na nuna muhimmancin waɗannan zikirai guda biyu ga dukkan bawan da yake lazunta su na farko ya kamata mu sani cewa ita alhamdulillah ita kadai abinda take kunsa tabbatar ma da Allah dukkan siffa ta kamala dukkan siffa abin yabo dukkan siffa da ke nuna cikarsa da batsewarsa yayin da ita kalmar subhanallahi abinda take nunawa tsarkake Allah daga dukkan tawaya tsarkake Allah daga dukkan kasawa dukkan abin da yake kasawa ne nakasa ne aibu ne ci baya ne to ka tsarkake Allah daga wannan abin yayin da kace subhanallahi idan ku kace alhamdulillah kana nufin dukkan abin da yake kamala ne yabo ne to ka tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala shi daidai da dacewar girmansa da girman zatinsa subhanahu wata'ala kaga guda biyun duk suna da matukar muhimmanci a yesu shi yasa malamai suka ce da wuya ka samu kalmar subhanallahi ta zo ita kadai domin ita abin da ta kunsa korewa Allah ta waya amma bata kunshi tabbatar da kamala ba sai in an hada ta da alhamdulillah da haka galibin zikirin yakan zo subhanallahi walhamdulillah ko kuma idan an faɗi subhanallahi ba tare da hamdala ba to sai a kawo wani suna daga cikin sunayen da ke nuna girman ubangiji subhanahu wataala kamar a ce subhanallahi alazim kaga kalmar azim na nuna girma da cika da batsewa wanda tana wakiltar alhamdulillah ko da ba a faɗe ta ba in kuma kaga dama ka ce subhanallahi walhamdulillah kaga ta wakilci kalmar alazim din kenan a takaice dai ya uwa wato ashe ladabi tsakaninmu da Allah madaukakin sarki mu kore masa tawaya mu tabbatar masa da kamala idan mun kore masa tawaya muka ce ubangiji ta'ala ba bebe bane ba mai ji bane ba makaho bane ba kurma bane ba mai ji sama sama bane ba mai barci bane ba mai gingidi bane kaga duk wannan dangi ne na korewa wannan kadai baya nuna tauhidi domin annafiyul mahad la yusamma tauhidan dole bayan ka kore da kasa to kuma a gefe dai sai ka tabbatar da kamala mai ji ne jin da baya da iyaka mai gani ne ganin da baya da haddi rayayye ne rayuwar da ba ta da farko ba su da karfe na farkon da baya da farko na karshen da baya da karfe la ta akudu sunatun wala nawm ubangiji mai cikakken adalci ne wanda baya zaluntar bayi mai cikakken rahama ne da jin kai rahamarsa ta kai ga kowa ta kai ga ko ina wasi'at rahmati kulli shay fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yutuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun tabbatar ma Allah kamala bayan ka kore masa da kasa wannan shine tauhidi kuma idan kun lura wannan kalmar shahada ta kunsa da ta ce la ilaha ai ta kore ne sai kuma ta ce illallah tabbatarwa kenan kaga tabbatarwa kadai ba tare da korewa ba ba ta zama tauhidi korewa kadai ba tare da tabbatarwa ba ba ta zama tauhidi shi yasa Allah ya hada su da juna yace fa man yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam tisama laha wallahu samiun alim al-kufr bi taghut korewa Allah dukkan tawaya kenan korewa Allah kini korewa Allah sa'a ko tsara korewa Allah abokin tarayya korewa Allah ɗa ko mace duk yana cikin alkufur bi tagut kaga ka kore masa dukkan tawaya wa yu'min billah ka yi imani da shi shi kadai tallin tal wahdahu la sharika lahu to wannan shine hakikanin tauhidi sai yasa idan kace subhanallahi to ka riga kai na fayu idan kace walhamdulillahi ka riga kai isbat subhan kore dukkan tawaya walhamdulillah tabbatar da dukkan kamala da haka dai wannan zikiri na nuna lalle zikiri ne mai girman sha'ani fadin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sannan gabar magana ta uku hadisi yace as-salatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabru diya'un wato sallah an-nuri ce sannan kuma sadaka hujja ce sannan kuma hakuri shi ma haske ne ko kyalli ne waɗannan ayyuka guda uku da sallah wadda ana nufin ta farilla ko sanafila da sadaka ita ma ko ta zakka ta wajibi ko sanafila da kuma hakuri tare da dukkan dangogin hakuri waɗanda suke ababen yabo waɗannan ibadoji guda uku kowanne an siffanta shi da haske domin da annur da alburhan da kuma azziya dukkanin su haske ne sai dai bambancin su da juna shine shi annur haske wanda babu zafi a cikin sa hasken da babu zafi hasken da babu kuna hasken farin wata babu zafi a cikinsa babu kuna amma abduya yana nufin hasken da yake akwai kuna a cikinsa hasken da yake akwai zafi tattare da shi da haka Allah madaukakin sarki ya siffanta da wata da cewa haske ne da shi rana kuma yace ziya gare ta gare ta huwa allazi ja'ala shamsa ziya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab ubangiji shine ya sanya rana ta zanto tana da ziya hasken da ke dauke da zafi duk wanda ke cikin rana yana jin zafin ta idan ta kwalle sannan kuma ubangiji ta shi ya sanya wata zama mai haske hasken da babu zafi a tattare da shi sannan shi alburhan asalin alburhan a cikin harshen larabci abin da yake nufi wani haske daga gabas wanda yake rigayar fitowar rana wanda shine muqaddima na hudowar rana hudowar wannan haske da ka kalli gabas za ka ga gaba daya ta dauki haske sha gari na dab da wayewa abin da ya rage rana ta fito to wannan shine al-burhan to menene hikimar waɗannan ibadoji guda uku duk a siffanta su da haske kuma kowane haske nau'i ne mai zaman kansa na farko dai sallah haske ce haske a rayuwar mutum ta duniya haske a rayuwar ta barzahu bayan ya mutu haske a cikin kabarinsa hasken zuciya hasken basira sallah rukuni ne cikin rukunin musulunci guda biyar sallah hujja ce bisa ga cewa wani musulmi ne yin ta a lokacin ta kai daddi a shari'a wajibi ne yin ta a cikin jam'i kuma wajibi ne na biyu in ba ga wanda suke da uzuri ba sallah ita ce take ran zama da bagardama tsakanin musulunci da imani tsakanin imani da kafirci tsakanin imani da shirka sallah ita ce farkon abin da za a yi wa mutum hisabi ranar tashin kiyama in ta cika ta yi daidai dan adam ya rabauta ya tsira in ko ba haka ba to bai tsira ba bai kuma rabauta ba da haka sallah haske ce sadaka kuma hujja ce da haka shi burhan wannan haske da ke riga fitowar rana dan haka ne ma hujja ake kiranta da wannan sunan a ce mata burhan saboda tana nuna kwarinta da karfinta da kuma abin da aka kafa hujjar dan shi fitowar ta fili da haka lalle sadaka babbar hujja ce babbar hujja ce akan imanin dan adam babbar hujja ce akan tsarkin zuciya babbar hujja ce akan mutum na so wa sauran jama'a alkhairi ba abin da ke ingiza mutum zuwa ga yin sadaka ya fitar da kuɗinsa yayin da yake son su ya bayar in ba dan imani ba in ba dan ikhlasi ba in ba dan fatan samun rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala ba dan haka dai lalle sadaka hujja ce a bisa ga musuluncin bawa hujja ce a bisa ga wane yana so wa sauran yan uwansa musulmi alkhairi domin yadda ta zama ibada tsakaninka da Allah to kuma ita sadaka alaka ce tsakanin mawadata da waɗanda suke talakawa ya yan uwa shi ko hakuri haske ne haske ne wanda a cikinsa akwai nau'i na zafi akwai nau'i na kuna dan duk lokacin da aka ce wane ya hakuri to ai ba daidai aka masa ba an taka masa ne ko an zubar masa an kifar masa ko an bular masa sai aka ce yi hakuri da haka sai ake siffanta hakuri da asriya saboda wato yana da wahala yana da zafi yana da bi a duka amma sallah sai aka siffanta da nur saboda ba wahala a cikinta wato babu wahala makamancin irin wanda suke cikin hakuri kuma daga nan ne za mu gane hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta shari'ar annabi Musa da cewa ziya ce amma shari'ar annabi Muhammad sai aka ce nur ce shari'ar annabi Musa Allah madaukakin sarki ce wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa zikran lil muttaqin hakika mun baiwa annabi Musa da uwansa Harun littafi mai raba ƙarya mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya sannan mun ba su littafin da yake ziya haske ne amma tare da kuna malamai suka ce kunar da ke ciki shine nau'ika na horo wanda aka tanada a cikin shari'ar annabi Musa wanda yake suna da zafi idan an kwatanta da wanda aka tanada a cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce kaga ta zama ziya kamar hasken rana wanda yake akwai zafi a ciki duk da cewa an ce a cikin attaura akwai nur to amma nur din ba shi furin jayi ba ziya shi ne furin jayi dan karka bauta da fadin Allah ta'ala inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur an ce fiha hudan wa nur a cikin ta akwai shari'a akwai wani nau'i na haske hasken da babu zafi to amma ziya shine abin da ya furin jayi a ciki yayin da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gaba ɗaya aka sa mata da sunan nur duk da cewa a cikin a cikin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai horo akwai ukubat akwai hudud amma kuma su suka fi zama yan kaɗan idan an kwatanta da sauran bangarori wanda babu wahala a cikin su da haka aka siffanta da nur kad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin fa aminu billahi wa rasulihi wan nur alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir aka da siffanta da cewa shari'a ce wacce take cikin haske da haka hakuri ya yan uwa yana bukatar juriya kuma hakuri kala uku ne akwai hakuri kan bin Allah duk abin da Allah ce ayi sai ka samu zuciya galibi ba ta sanyi akwai hakuri wajen barin sabo yawancin abin da Allah ya ce ayi za ka ga zuciya Allah ya ce kar ayi sai ka samu zuciya tana son ayi abin da ya ce ayi kuma zuciya ba ta sanyi da haka hakuri wajen bin Allah wajibai da Allah ya wajabta mutum ya lallashi zuciyarsa ya daure ya cije ya yi su dan da'a ga Allah dan neman tsiran Allah dan jin tsoron azabarsa abinda Allah ya haramta wa mutum ya yi kokarin nesanta su dan da'a ga Allah dan jin tsoron fushin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya lallaci zuciyarsa zai iya yin aikin alkhairi sai ya hakurkurtar da zuciyarsa ne zai iya barin ayyukan sabo hakuri na ɗaya da biyu kenan hakuri na uku shine hakuri wajen dukkan abin da Allah ya saukar akan bawa nau'in kaddara da take sauka akan mutum mai kyau ko mara kyau rashin lafiya da kamajika da cuta da laulayi da masifaffen talauci da fatara da rashin abin hannu dukkan su jarraba ce ta rayuwa sannan rashin wa ko kani ko mace ko iyaye ko ƴaƴa dukkan waɗannan ababai ne da Allah ke jarrabar bawa sai mutum ya yi hakuri idan mutum ya hakurin yana da falala akan wannan kuma shi ne guzurin mutum na gudanar da rayuwarsa a cikin tsanaki a duniya duk wanda baya da hakuri to yana cikin tashin hankali a rayuwa ta duniya babu shi babu samun hutun zuciya sai lokacin da ya zanto mai hakuri da haka dai abinda wannan ke nufi kenan gabar magana ta biyar a ta hudu a cikin hadisin manzo Allah ce alqur'anu hujjatul laka wa alayk alqur'ani hujja ce a hannunka idan ka yi imani da shi kana karanta shi kana kokarin fahimtar abin da ke ciki kana aiki da shi kana kiran mutane zuwa gare shi wannan ita ce kamala wajen al'alaka bainana wa bainal kitabillahi ta'ala alaka ta farko alaka ta imani alaka ta farko ta biyu alaka ta tilawa alaka ta uku alaka ta at-ta'ammul wa tadabbur wa tafahum kokarin tadabburi da fahimta alaka ta hudu alaka ta aiki aiki da shi al'amal alaka ta biyar ad-da'watu ilayhi wa ila ta'alimi dukkan mutumin da ya alakanta kansa da alqur'ani ta wannan bangare guda biyar to ya samu kamala irin ta bani adam da ake son dan adam ya kasance me matsayin alqur'ani game da kai a cikin kowane 24 hours ilmi nawa kake karantawa aya nawa shafi nawa ko baka karanta komai a ciki sai in ta baci sai ka dauko alqur'ani ko kuma a'a sai a cikin salloli guda biyar kadai kake karanta alqur'ani so ake kullun kana da wuridi na alqur'ani sawawun izu ɗaya ko biyu ko kasar haka ko samar haka gwargwadon yalwarka gwargwadon dama da Allah baka da baiwar karatu kada rana ta hudo ta faɗi ba tare da ka karanta wani abu na alqur'ani ba ba tare da ka saurara ko da a cikin rediyo ko a cikin kasar ko a cikin komai ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar shi aka saukarwa amma zai ce wa sahabi karanta mun alqur'ani inji sahabin yace ba kai aka saukarwa ba yace tare da haka ina so in ji wani na yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kansa yake kewaye gidajen sahabbai da daddare ya rinka jin suwa suke kiyamul laili suwa suke karatun alqur'ani yace da abu Musa ina ma ka ganni je da daddare lokacin da nake sauraron karatunka na fake ina jin karatun alqur'anin ka yadda kake rerawa cikin sallar dare sai abu Musa ce wallahi da na ji ka la habbartuhu laka tahbiran inda na ji ka da na kyautata muryarsa yadda zan dadada maka wato dan dadada wa manzon Allah ibada qurba ce ya takarrabuna biha ila Allah subhanahu wa ta'ala da haka dai zanto muna da alaka ta alqur'ani ta karatu ta fahimtar abin da ke ciki da hanyar karanta tafsirin sa da bibitar inda ake tafsirin sa ko bayanin ma'anarsa sannan kuma aiki da shi sannan kiran mutane zuwa gare shi ya zama hujjatul lak kenan alaka ta biyu shine mutum ya zanto baya karantawa bai imani da shi ba baya aiki da shi ko yayi wani bangare na wannan bai wannan bangare ba to kaga alqur'ani zai zama hujjatun alaihi cikin abin da ya bari wadan cikin wadannan bangarori guda biyar zai zama hujja akan mutum ranar tashin kiyama alqur'ani haske ne alqur'ani mai ceto ne kuma za mu ba shi ceto ranar tashin kiyama duk wanda ya sanya alqur'ani a gaba yana biyan sa sau da kafa alqur'ani zai masa jagora zuwa gidan aljanna duk wanda ya mayar da alqur'ani a baya shi yana gaba alqur'ani na biye da shi a baya qur'anin nan sai an gaza shi zuwa ga gidan wuta haka manzo Allah bai na cikin hadisi ingantacce da haka wani daga cikin magabata yake cewa fattabi'ul qur'ana wala yatba'akum alquran ko wala yattabi'kum alquran ku bi alqur'ani kar ku yi qur'ani ya bi ku domin duk wanda ya bi alqur'ani to alqur'ani zai kai shi ne zuwa dauti cikin dautayin aljanna dukkan wanda ya bari alqur'ani kuna bayan sa to zai hankada shi ya iza ke zuwa cikin wutar jahannama gaba ta karshe cikin hadisin manzo Allah ya kasa mutane gida biyu a kullum aka waye gari mutane kashi biyu ne ko dai wanda ke yin asubanci wajen aikin alkhairi ya sayar wa Allah kansa ya bayar da kansa hajar da Allah zai bashi ita ce aljanna farashin da ya gabatar shi kuma shine kansa gaba daya gabbansa gaba daya jinsa da ganinsa sai abin da Allah yake so sai abin da manzon Allah ya yi izini to kaga wannan ya waye gari ya kullace da kai tsakaninsa da mahaliccinsa ko kuma wanda ya waye gari ya sayar da kansa ga san zuciyarsa wato ya waye gari wajen ayyukan barna ayyukan ta'addanci cutar mutane zaluntar bayan Allah to wannan kaga ya halakar da kansa kenan kullum aka waye gari haka mutane suke tashi jiya da shekaran jiya da shekaran jiya wancan haka aka yi haka yi wa kai haka gobe da jibin ma mutane za su zama fa ba'i'un nafsahu wa mu'tiquha aw mubiquha da haka sai mu waye gari wajen ayyukan da'a mu bude safiyar mu da ayyukan da'a mu yi kokarin rufe daren mu da ayyukan da'a wannan shi ne tsira shi zai tabbatar wa dabawa tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama Allahumma izzil islam wal muslimin wa dhill shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin wa ahmi hadat ad-din ya rabb al alamin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa jal wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba ardaka ya rabb al alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salati